الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya tabbata ya Allah salatu yace shi da mishi lissa tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi na ji daidai da safin gobe ne ko? Mm. july 2014 kalenda miladiya ne ya ci gaba da katoli ta fiye bugu ya tukuli musulmin sahihin imami musulmi shafi da ne 283 rakami hadisi 603 na ji fata gan na ga'ai karshen kakan litafi wucin na litafin nan an abdullahi masorin kala rasulun layi sallallahu alaihi wasallam a nan da inni la'alamu akira alin jannati kurujen min ha a kika mi a ni zane zanayi za karshe na jirin wa akira alin jannati dukulan dangane mai za karshe na gana alijen nane ile ha rajulan zabagina ya kuruju minan nari nga azuyan na habuwan wakukotiya sai kulu lau tabaraka wata ala sai ce lati na cagunga lahu sai cagunga iza habu fadu kuli janna sai lodologo da aljanna kala ga faya a tiha ba na cada aljanna fa yi khayyalu ilaihi annaha mal'a zanna a tafe luke wa gan washe nan fayar ji wuce ga ashe baje sai kulu ya rubuta ga ya sai ci wajen tura mal'a aljanna she yi da sun aljanna she sai kulu lawu da wuce shagogan izin habu fadu kuli aljanna sai lodologo da aljanna kala fayyukayyaru ilaihi annaha mal'a a cikin allahu zanne cewa gan washe nan ya fayarje wunci gashe fashi fayakulu ya ya kulu rabbi ga wuce ci wajattu ga mal'a in su aljan na sha ne ya kulu lawu da wuce ta kuma idan haɓu fadu kuli janna sai lodo lobo da aljanna fahim na naka mislar duniya waje kutun ku cinye shi wa asharata amsali ga kutun ku cinye shi har zubuwe mana times 10 au inna laka asharata amsali duniya, lalle wa ya de kotun ko ciye je be ne ko ne be ni wa ogu ko tun bo ju bu na qala in sha ga fa yakulu in sha ga atasharu bi ce ci wa ke ji tsama ji be au tadhaku bi ko ba ta make ni bi wa anta al malik wa magai to qala ngalla qad ra'aytu rasulullah ne fi ciye ciye da sai ka hatta dat na waje zuhu a na bise matsan harfi babu na ikon wakin yana kala ga faka na yi kalu za ka adina ahalin jannati manzila a jagata zane gai zane daraju cikin gina aljannon wani a ji talaka aljanna gwari amma ka ga ji talaka ji zane wazo yi talaka aljanna gai zane aje doji shi su gona Alil Musawri ibn Shaddad Kan, Kala Rasulullah, ga Alif Zasallam ga, wallahi ma duniya fil akhira, ni kudi ba sai ci ijenna ufe ko biyatu alkiyamiya illa mislu ma ya ji alu ahadukun usbu a huwa zibi illa fasikin na dai zai la ya gwa ɗirar yunanin ko a sababa wa shara bi sababa anabi ci shara shararan da sabba ba ya gwa na lafi to ya gwa cincinin kurko na ko ga zai ila ya gwa wucin filiyen fali yanzu wucin cule bi mai yarja ta a shabbashin ima na waga kwana da yado wa da fiti tuwon ginin na na da ana nga yi jo yadda na ke kpashi da wucin ya عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi ga duniya sijilin sijilul ne, ije prison ya mu'mini o kurkuku ya mu'mini o wajen nafil kafiru mai ajanna ya kafiri hadisin na ji ground ya bane wani mu'minin da ciye ce ki jin wari wunde mota wunde mota wunde ac wunde emi wunde emiji wunde katapiti wunde bed banki wunde kazan ewe ipa ipa jiwe fun ngo di ko, wunse bana welo ebe ebo da tsoye ta bago ne bata da kan roga nwa wafe ya to kawai duwan yi nan inda mai mm-hmm. ne gaza na tawa lufa alikiya ne bu da je duka tan waje daga je ba ni ni zanne gayi da iman ta tun kiri kilo ngole na wa be a je na wa ga prison na pẹ̀lú

كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيباته هذه قصة للعبد ابن حجر العسقلاني wọ́n fọ́n jẹ́ àgúta tàà wọ́n yọ́gá dé dòkùnrin lánàígúrò àti dé amọ́lájẹ́ ní ṣe àdòkùn tàfífà nìkó àrífìnà àti ìṣàgúta gbogbo a ganin yahudin na ciki bai ko nasara ya kunci daga ya yi gaga a duniya su jin limomi wajen na tulkafiri wajen na wai manyan musulmi shi wa madamin yusa ya manyan hajjo wa mai wa madana wangi wai wangi fa wai bi doko wai bi kaze wai bi kaze wai bi kaze ni madana ni yahudi mini ta imani bere sai ya yi ne ya zai kwata gidi zai mutu jin wa baya zai buje na tobanin a ga yin hajjar ta hagun ga e ishe na towa guda na na tsohon legawa ce legawa guda lauke wani kaga waje imani wagabe da azaba wa sai lega wagabe da azaba na towa guda na ga ya aljanna na yawon kwamfiya to azaba na wada ne mimma daga naman ya yi imani jina yan na da mai jibali wace lega miye wa madana sai ci ga mila da na na yi prison compared to yabo wuce ya da yabo wuce hacin nan an salibin salibin sa'idi kana shahidu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam majalisan gan wuce ribi a nufi sa sallami da majalisun da cewa wasu fasihil jannata na nufi ji aljanna majalisun wuce wani hattan tahara na dujiya da karshe sun makara fi hadisi hadisihi a ni bice ga karshe hadisun wuce mafi yawon gama la'ainun ra'ad da alijen na wuce na daba ne yi lalili hadis wala sami a ina yi fi ajiyar zutu ba la'uliya wala katara na kalbi bashar ka tunani mugun da ya gbe zagi ga an yi wuro ladin buliya ya zula imani sai ta yi da aljanna abin wago waje labari aljanna da littafin hadila ruwahi ila afirahi afrahi ibn qayyim fasali goro aljannatu aljanna akramana Allah biha sai cin wai cin da dinin aljanna wuce bi mahdi fadlihi wa karamihi da cin ebo falalayen sai ce da cin ana bi rarata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ga kala Allahu azza wa jalla wace ce za ga adatu li ibadiya salihina na shiri jiya wuce gudu yami ma la ainun ra'at yene yene yana wala uznun sani attuba mawliyana wala khatara la qalbi basharin ne ba ma yi ma in ga ma yi to ma ummu ke je wa pa pa lo wa na zalika fi kitabillahi yana gwagar na kai gaskiya da dari ta fiye ta falata na wuna sun ma uksiya na gumin kurati a yi ne rayu da an yi ɓe na soyu ya kurata a yi ne dan alijan na wana da za e an bi ma kanu ya malu na ya gagbu yoyi tuna filo nan wani wa rasulun layi sallallahu alaihi wasallam an na wukala ta da alijan inna fil jannati la shajaratan shi ga dan alijan na yasirun rakibu fi zillira da ne tuyana wafe dasar da wuriye ci bayana ne ya ta'ani ya shi za da fi riwaya cin wafe riwaya da cibin laye kutowa nga zai ya ci tun da wurin na malaza an abdullahi bin kaisin an yin nabi sallallahu alaihi wasallam kala a na diga inna lil mu'mini fil jannati la khayma lalle mumini dai haimatu mumini dai tenti na kere tenti na ko? eh? ya ci na? Ah. eh? kanopi ne kawo ngọ́ ìyá ìrìn àkó àmá àkápákápá òyìn wọ́n ti ti ti bú láàárín ẹ̀láwọ́n tó kàn mọ́ ẹ̀ẹ́ẹ̀ẹ́ thank you very much wọ́n ilé ìrànlẹ́kìá sọ wájì ebu hiru ne rikpati gina da ya kuka da na jiki nan e kansi nan amma masu zinga wani hayi majin masu ya jiji da ya fashi ko min lulu'atin wahida ajuji daga luluyo mujawwafa tuluha ipawun e ipawun e ipawun e ya tẹ́ntì sittuna milan min ne da lili mumini fiya a haluna nin ya tanki na nan mumini ta jayin mishi zamishi ya tufu alai na wasai tawafi na mima na wasai su bayi nushi alimu ya tufu alai mulmuminu falla ya raba zuhun bazan aligushiya عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو ga alibi sa sallam ga inna awwala zumratin tadkhulul jannata jama'i mafani ga gada aljanna na ala suratul a ta surayen yaso lailatul badri ya she baduri wallati taliya bin Ture ala wallati taliya ala adwa'i kaukabin duriyin zai alami tuzu mai jama'a da jana suku a su a fi yanar ala e a duwa ikaukabin a yanar tsangi na yanar gan yi yauce bana fi sama da sama na da kulle gun zaude ta ne zandoro mini abu a je ne guba isna ta ne guba yora muku sa tilima wa sai lemu brain ya. bi ciwuye ni wa illa lahani daga zumayen na kan wa masu jannati a azabun epa da aljanna ba ko da ji gane ba dole bici dana etinye bici wale tukun da bico kashi epa ma ike wani to na ma ba tukun wucin ko e fama ba kibo ba na kan ta niyan cikin adini gabon maro nan ko? bizo-bizo yake ya cikin na ga muku yake muku sako to bizo-bizo wuce na gunin goyon cikin da ana wa egwu esabe je. nye za alijanne waga ile biciye yi mi waye alijanna a tato muku ya sa ku ne da zagu tuku ni mbolo wa teliwe gbẹ̀gbẹ̀ wáyọ́ ká daga ìṣòwé lẹ́yà zanwece mawaga kun waga bitu ne waga wẹ́lẹ̀ tó jalilé da zafi bu wọ́lá lè yìí ló ṣe lẹ́yà ẹ̀mọ́ ọ̀bẹ̀ ẹ̀sọ́ ni fẹ́ta ìdá àjẹ́nà wọ́n máa fi jẹ̀nà ti àzọ́gù ẹ̀pá ń jẹ iná ní àlìjẹ́nà wa? ẹnà wọn ẹ̀gọ̀ ni wọ́n ẹ̀gọ̀ gẹ̀gẹ̀ ìdàkáyẹ ẹ̀pẹ́ ìjọ òtí ló ti wúrún àlọ́ àlìjẹ́nà rẹ̀ yìí àmá àtọ̀bọ̀ ó jẹ́ imi ìjẹ̀bọ̀ ọ̀gádà àlìjẹ́nà wà dé imi ẹnà wọn ẹ̀gọ̀ wọn ni gádà wọn náà eh hadisi ya shira za za da fi riwaya cin gai duk bai zai ko yin galar cin da da wadda da da kuma da yawa ba za da fi riwaya cin in ta bi da no gina ajin da falla ya buduna gina ajin da da boriya ah. wala ya tagawatuna amma a ji shabata wala ya tamakhatuna amma waɓala jaya wala ya fuluna amma gimitiniya amshatuhum azahabu ko e tishe ya zinariya ajin warashuhum almisk ɗan ba na ke tiyatar kabarwa ya ke ba tulare àti ah, e ya kan rọ́ṣù wọ́n mẹ́já mìírùgùn al'ulúwà ẹnà ìbàmbòjẹ́ tanzalianin uya al'ulúwà da jẹ́ zina da ya jẹ́ azarfa jiko wa a zuwa jihun imi e ajimin alhurul ilaga alhurul akhlaquhum tabiyaji ala khalqi rajulin wahidin tabiya ay tabiya zaini bi ma'ana a ishe gabo wade ni ganye su ko mm. amma alijanna me sun dabwa me ji kiyayya dabwa me ji hasada dabwa me ji nanvo dabwa ya mi hanyi dabwa firgi ta lomi dabwa me ji shekpata dabwa me tabi dabwa me gbalaja dabwa me ji ayi la ko yau da ko ala surata abihim adam za an yi gada aljanna a tafiye sura da kwari a nabi adamu na fito e wa, zira'an zira yi. zira'i 60 sama na sama ina wani ga wani sukun ilaga e alwajin wa alwajin lo muskara yare yi wa awon pa gbeji kemi na ji a nabi adamu cikin aljanna bezo nan zira'i 50 na wajibar wani za da fi riwayatin ma bi riwayat da shagali kulli wahidin minhum zawjatani zandun da mini a jinna jin wade mi guba yara muku saqi imani wara illaham wa ne muku ya bi ciwo daga zumaina kan min al husn ya goye so lakke la fa bainam tille ba da takada ba wala tabaguza ma annajwa qulubuhum qalbun wahidun yagma yagmani yusabbihuna allaha bukuratan wa a shiya a sai ta tafiya ya fi su laifi lozu wani hadis na yusabi huna labu kuratan wa a shiya wadda mini ruwaya na mai ya ji hujja ga alijanno tasbihu da bunan alijanno a zikaru da bunan wajen yana ku an jajirin kan sami samitu nabiya sallallahu alaihi wasallam ya kulu ɓarai ilamin fagar na kafin feji manzu mato yamma na hajjin haƙƙi na ko? kashin ya ti fada ila an jabiri da ba jabiru gan wani anabi sa sallam ga inna ayar jannati ya kulu na fi ha? a kika gina a jina jafe giyan gita da jannan wa ya shirabuna a mafe fi wala ya buluna amma a jibo da wala ya yadfuluna alimitiniya wala ya yabuluna amma ajiboriya wala ya yatagawatuna amma ajishebata wala ya yatamakhatuna amma wabalaja a agan fama ba balu ta'am anabi yangici zuku <laughs> ah wani ya gije kashi <laughs> wati yangice tuye gan wabe jikiyar wabe na toilet so da ke mai gije na shekpata wasu ke abeji ibe wakil ne a gije a rini ya sa yi na kada ribiga jisha'un wa rashin ka rashin miski nga ina yi kinike shekpata jiye za wance na gayi jisha'un bibi wa rashfun ganin bi ekan goci gani bi ekan ko nu pana tiyana ka gone ka rashkil miski da ja yi miski yulhamuna tasbiha sai da ali tasbihu ya wata sai ta ji ilham ya ga ali tasbihu a ta ji ya sai ci kamar ilhamuna nafas sai mine e ji ilham ya ta ji kinan a ta su suna a dai buga wanci ji ba ko ga dikiyar a dai bukata yau kila ya e ji ne yana tani kuma ya ji kaza a'a عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا دقا من يدخل الجنه فأنا قالوا الجنة ينعم وعدنيم لا يبأس وعلي ولا ولا تبلى ثيابه توفه ما قوى جمع توفه واجب بيا ولا يفنى شبابه بارفه ما ظهر عن أبي سيد الخدري رضي الله عن أبي سيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ينادي مناد ذلي ذاجي ناي ذاجي وإن لكم أن تصلحوا فلا تسقموا أبدا إجماع الجنة إن لكم أكيكا وعدنا أن تصلحوا يجلافيا فلا تسقموا أبدا يا كارتين وإن لكم أن تحيوا يما في جرايوا fala ta mutu abadan ya kara suwa wa inna lakum an tashubbu yama sai tabarufu fala tahramu fala tahramu abadan ya kukwa wa inna lakum an tan'amu yama danima fala tabasu abadan ya cimbo eh, ya cimbo ya lo wala ya lo kunci ya lo talauci wa danwa fadhalika qawluhu azza wa jalla ngai ba su na tunaga wa nudu a sai jina aljanna ji an tilkumul jannatu na aljanna wuce da na ya ulustu mu ana wuya yana da ma kuntum Amadu na yatu ne sai dona ana abdullahi kala kala lana rasulullahi sallallahu alaihi A annabi ga amma zauna ya ji yarda an ta a ruba alil jannati ya laifin kashin nimini ya gini ya gina aljanna qala ga fakabbarna ci takbir thumma a annabi ga amma tardauna ya gaya daji an takunu fulusa alil jannati ya ga kashi ni mini ya wuta kan yi ma'an jannaja kala faka birna ci tafiru sun makala na diga inni la'arju an takunu shatara alil jannati me babu gan fiye gini a jinne bata yi mini alumun bu an abdullahi ibn umara anna ya sallallahu alaihi wasallam qala ana za su ara alul jannati ila jannati e gini a jini ga da aljanna wa sara alun nari ila nari e gini ne ci madana utiya bil ta ga tsunami hatta ala bainal jannati wa nari a ci ga tsunada tsakani e, ya Sun bi ene zuba a wa ya su. Sun ثم ينادي مناد zane zai na caya gayya alal jannati yi na shi la mauta tutu da baya da budan ya alal nari ya gini na ji la mauta tutu da baya ya da budan da yazdadu alul jannati farahan yi na jannati cha fa ma ila farahihin bi mafaga fa ga ta ce yadda fana da shi boliyani na wayar zadu alu jannati huznan wayar zadu alu nari amin ko huznan da gini na jima a gabi razana ila huznihim ya razana na gabi ta ce razana na jeliyani nan ya bugo tutu a dabiwi ta ce nan yi karo a cimaguzu وعن إفعال كيامري وعن أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم sidi ali sallallahu qalan ga yadkhulu yadkhulu allahu ala jannati jannata e gini ali jinna ce ci gala daga daga ali jinna wa rikilu ala nari annara e gini na ji masu ci gala daga dena thumma yakumu mu'azzinun bainahum zanna yi mu'azzinina bima na zanna yi sallana ko zanna gaggabo ko sanaji lanunin ko sanaji announcement tsakanin abunan faya kunta ga ya halar jannata ta gina ajiyar shi la mauta su su dabwa wa ya halar nari ya gini na shi ma la mauta su su dabwa ya tuma kullum khalidun fi ma'uwa fi zandoro milebuwa denu dambo da shigo wani naji nafi ya kuru je usasin wahidi da daga enabuwa ulogo mm. na كل خالد فيما كل خالد فيما نعم مضاف يعني كل مبتدا خالد خبر فيما تجار مجرور عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا ان في الجنه لسوقا لي حقيقه الجنه دي كده ya tuna ha kula juma'atin idza jaja bizuku bizuku a no je foji mandun be fata hubuli shimali efe ya kafa efe no efe ya ari wako mucha fe tibi fata to fi wuji yake nan mucha mucha tifi afisko ta gogan wasu yabin da tufuwa yi fayar zadu na husnan ila kira ayyuma dina kira fagafayi wa jamalan a ci fayar gafayi fayarji'una ila ahlihim a cikin ba bada bada ne ne aji wa kabir dadu husnan amma ga gafayin wa a amma ga gafayin sai ya kuri lahum ahluhum zana ya shagagan wallahi kabir dattun bada na husnan wallahi ya sa gafayin wa jamalan ya ma ga gafayin sai ya kuri na tagan wa antum na laqad ba bada na husnan wa ka ya to mu wallahi to ya ga fa ya to ma sa ga fa yi ma'ana mu'mini ja lozu ko ya aljanna ku yo ko mm. aga lu e, e juma yi e te cha ku a cha fe no ti e te wuci wanda ga da zando go ga min da da aljanna nga sa ga fa so aga shi daga duku a ci shi ne mm. a ji abin ne imi ja sa ga fa a nan na je ma sa ga fa daga a ma lauto ma sa ga fa ne ɗaruwa yau ko? عن أبي سيد القدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إن الله يقول لآل الجنة أكيد أتيت كجميع الجنة يا آل الجنة يا جميع الجنة فيقولون أتاقل لبيك ربنا وسعليك يي يي سيتي يوي يي يي وسيتي يدنا walkhairu fi yadayka alkhairu mai ko sai ci budan fa Kulu sai ta ga halin rabi tun bai nan ji bayanan sai fa Kulu na jima dina ga wa ma lana la narza ci ba je da ya rabi ya wuce to wa kada a sai ta nawa mai layayi ma nan to su ya hada min kantika yi na wala ya zando da a yi ta wajewa na yau fere kulu jagan allahu ta yi kun afdala min zalika yawa ga milan je na jefa lagatin ya gana fere kulu na shagar ya rabu ya wato ce wa ayu shayin afdalu min zalika ki yana jefa lagatin ya gana fayar kulu wa wakilu alaikum riduwani ne da jibe yi falla kasa alaikum ba da ku abada ni a kara ji fushi bai zuman nawa sai ta yi da aljanna sai jubin da ne sai ta gaba yi fasali goro nan gai karshe wana litafin na bona nazar fi waje lalai kare cikin da loba fiska ya ce shi nan na. an abdullahi ibn qaisin an annabi sallallahu alaihi wasallam qala arabi ga ni min fi dhatin aljanna guba kun dabo daga azarfo aniyatu ma wa ma fihi ma ebu aniyatu ma ebuji wa ma fi ma bene shi bane wa jannata ne a janna guba muke dabo min zahabin naji daga zinariya wani an ya tuma wa ma fi ma ebu yi bene shi wani wa ma bainal kauni eh, da tsakanin jama'an najo wa baina an yanzuru ila rabbihim gandi adali sai chaya illa rida illa gandi adali sai chaya illa rida ul kibri sai idiba ɗaya ciwon kibir yi sai ji ba ɗaya shi wanda ya cinye ne yi ko ta fiska ya ce to fi jannati adin na da aljanna ya adin wani wani wai ga wani aljanna dabo min zahabin aljanna dabo min fidokin amma ne ya gini na jo bai ya ci ajiyar da ulkibri dabo nan gayi yakan a sha alice a ci la alice ci yano so mm. so ci gaiwa ga alimuyaye ajiyar na ga alakiya bai gini aljanna ci alice ci mm. an suhaibin an yi nabi sallallahu alaihi wasallam kala an yi za da kada alul jannati janna ta gina aljanna shiga ga da aljanna kala ga ya kulu Allah ta baraka wata ta'ala su tunatna ga turidu na she'an aziluhum ne wayan doci gamin beye sai ya kuna ga alamtu zuju hana? sai cin ga su kai na yi na su kai ya bana alamtu likin na jannata sai cin ga yi da ga dalijan aljanna wa minan nari sai cin ga yi gagwa tun daga yana kalam ga fayi shafu hijabu a ciga ya kanar da takari ina aljanna shi da sai na lafiya bu fama utushe an ajina la ya gini aljanna jina a habba ilayhi minan nazari na mafiya kun minan nazari ila rabin ya halitta ta yana za da imam muslim al-imam muslim ma bi dabagan sun matalabi aya wuce ba ayan lillazi na asanil husna wa ziyada zai ji bolo-bolo nan a da ajina ma dibibi ziyada babu gai an nazar ila waje da alkarim ya zule fiska yin ce ciyo ta gogo mini a kai da ya alu suna jibuda ya zula ima jigaye ne ya ceci gaskiya cin ga gawo ya mu min jali ce ciye aljanna sai zamai ne tsoye ki yin jabuwa sai mai wasu fi jigana inda gwa ya ga ya na bisa a sallama an bude tsoye ya ko wanda tsoye ki ya na manja ajaji bayanu rufi littafiona so kafin littafi ya buga ya tukuli musulmin sai limami muslim ya a sai muhammad ibn muhammad ibn abdullahi marakishi wazo babun na buwani da nan ba na yiga ji daidai na ya ba da tsoci ya yi lada falala ya tsoci ya gani mai nuji yi na ba na yiga ci bici yi ci aji kuskure yi ci agbakon yi da na ci maluwa na ya baga da tsoci fadi yi tsoci muji ya ce wuya yi mu ga lagwa sun yi zuni ya yi ma ya ba da mu fadi yi ba na magayi biki cina ya gwada tsoci ga tuci wani wadda ba biki cin daga jaci yami gani da ya raɗe bo ne sai ci ngui bana je kanyana sai ci yi da janna mm-hmm. ngi ilimi na ji amfani gangane bi albarka yana ma zaba yuje muje alhasanatu yayi jauje alhasanatu yayi alkiyado iga ka fi ja abun na for now insha Allah ta'ala kafin al-maqasid shar'iyya ya ga cadarasin igboro bo bi iznillah wal ilmu inda Allah da waza da karin bayani ko ya ganduta ga kuna musala illa rida ulkibriya hmm. ma waje fi jannati hmm. da eh no jannatu adin ya mini aljanna wani. ko laji ganewa jannatu hajji mini a janna jibu don alulu yi n'ogbeje oko n'ogbeje kennedy otun gold for expensive lánàá na a ti alulu yóò tó mọ́lú alulu yóò tó mọ́lú zinariya mai wato talauci ga azan ba kai nun goyi shobo jewa wa le kawai na wa ke leya tashi ka e ku dono do le o yeri privilege fu de moto fe tan gochi yuji amma a talauci ga azan ba su ala eh, a zanen ja ga tsoni yau ji yana ko mm. ma a ga tsoni a ga ka ga na cikara ta kwalo zandoci ngadungwa zandoci ma ngadagun yana yi nan ma daga sirashi allah kiyaye mu mm. Mm. shirin ka'in na ma wa wahum al'umma shi ya nufi za a sallan ma shuraka unnafi a imana a jinke bagin gani bai zawa an gishi fi ma siwa zalika ne na shi ke wuci maji ya kone na minal abuwa domin ya kwaje wani kuyo ko bi ma'ana ekwo dana ga ni a al'umma mo la da abun nan ekwo ne make ke ne ka alu mun do ci ga da ga alu ma ni bi ke do ne ke da ga bi ko ayo wallahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk